yanzu da muke magana daren litinin ne da daidai da daren bakwai ga watan shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da hudu ga watan satumba shekara ta 2001 wannan shine 2011 shekara ta 2011 wannan shine kasar na 221 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabu tahajjud wato littafi ko matattarar da ke bayani dangane da ibadoji da sallolin dare a inda muke sharhi dangane da babu du'a'i fi salati min akhiril layli babin da ke bayani dangane da addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare sai muka ɗauko wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske wadda ita ce ta jamu ga ainihin wata doguwar tattaunawa dangane da al'amarin da ya shafi shi wannan hadisi wannan mas'ala kuwa ita ce mas'ala dangane da annabi sallallahu alaihi sallama da a cikin hadisin yake cewa ubangiji mai albarka da ɗaukaka yana sauka a ƙarshen dare lokacin da ya rage ɗaya bisa uku yana ainihin wato cewa waye zai bauta mishi ya ansa wane ne zai ainihin wato roƙin shi ya biya mishi bukata muka ɗauko littafin sahihu muslim a inda muka bi muka karanto duk waɗannan ainihin wato ɓangarori da suka shafi shi wannan ainihin hadisi waɗancan da ke waje kamata ya su shigo su zauna ku daina zama irin na 'yan bid'a a wurin karatun sunna jama'a na biya hana musulmi su zauna tsalle tsalle a majalis na karatu rinka daurewa ko kai ne yalla in ka zo daure ka shigo cikin jama'a ka zauna jama'a su ganka ka ga jama'a shine alheri rinka shigowa haka ake yi wanda ya zo daga ƙarshe shi kuma sai ya zauna a baya haka sunna take ku da kuke tsara wuraren ya kamata ko bandar guda mutum ya naɗo a kan shi na rawani ku nuna mishi nan markaz ne na salafiya shine sunna ce nan sai ya aje gargajiya a gida ya aje girman kai ya aje shi ne mai mukamin Abuja shigo cikin fukara'u. fuqara'u din su suka fi yawa aljanna suwana da suwana duk wuta za su Allah ya kiyaye to saboda haka ainihin wato hadisin nan yana tabbata mana da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kuma Allah yana sauka a kowanne ainihin wato ƙarshen dare to shine sai na ce na daga cikin matsalar da ta faru ita ce mafi yawancin littattafan da suka yi sharhin sahihul bukhari ba su da aƙida irin ta shi al-imamul bukhari din shi yasa sai muka zo da sharhu kitabut tauhid min sahihil bukhari na babban malami الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الهنيمان allah مدوكاكين sarki ya saka mishi da alkhairi malami ne mai karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi sallama da ke madina sannan kuma profesa ne a cikin bangaren da ya shafi aƙida kuma ainihin wato shine hod ko kuma ma din na ainihin wato abin nan makarantar ɗalibai manya-manya masu karatun masters da ainihin wato digiri wato waɗanda ake kira postgraduate ko to wannan malami Allah ya saka mai da alheri mun tattauno kaɗan daga bayanan da ya fara yi dangane da littafin bukhari a inda yake cewa walizalika ara min alwajibi an yatawalla sharha hadha alkitab alazim alladhi allafahu dhalika zalikan rajul salafi alfahim fahim lil-haqqi tamam Yace ce don haka nake ganin cewa wajibi ne a samu wani wanda zai tsayi da yi wa wannan littafi mai girma sharhi wanda wannan ƙasaitaccen mutum wanda ke bin aƙida ta salafu ya ainihin rubuta shi wanda ke da cikakkiyar fahimtar gaskiya man huwa ala nahajil mu'allifi fil aqida a samu wanda zai yi sharhin littafin ya zama irin aƙidar su ɗaya da Imam al-Bukhari irin tafarkin su daya ko kun fahimta jama'a yanzu kamar risala kamar yadda muka faɗi mafi yawancin waɗanda suka yi sharhin risala in ba ka ce duka ba a iyakar sharhohin da suke a hannu a yanzu waɗanda suka yi sharhin ta ba su da aƙidar da mai risala yake da ita saboda haka suka zo ko dai su gutsutsure inda ba sa so ko kuma su ta tawili suna raddi ga shi ibnu abi zaidin al-qayrawani din haka shi ma sahihul bukhari sai ke cewa wa yufahimu maqasidahu wanda zai fahimtar da mutane makasudan da imamul bukhari yake nufi wa ma za yuridu min iradihi lin nusus a samu malamin da zai kwararo fahimta da fassara ta cewa imamul bukhari da yake kawo waɗannan nasoshi na alqur'ani da hadisi menene yake nufi da waɗannan nasoshi ko kun fahimta jama'a domin imam al-bukhari sai kawo wata aya wadda take tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da siffa kaza ko na daga cikin siffofin Allah kaza sai kawai sai kaga wanda zai yi sharhi sai ya ɓata wajen shafi goma yana ta ƙoƙarin sai ya kawar da wannan fahimtar wadda imam al-bukhari shi kuma dan haka ya dasa ta ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce walamma a wazani wujuda sharhin ala wasfi wasfi yayin da al'amarin ya gagare ni in samu wani sharhi wanda yake da wannan siffa a irin yadda wannan siffa take walam yus'ifni man talabtu minhu alqiyam bidhalika min mashayikhina malaman mu kuma da na nemi su tsaya su aikata mana wannan babu wani daga cikin malaman namu wanda ya amsa min zuwa ga wannan bukata abin da malam Gunaiman yake cewa ku tsaya ku fahimta tukuna ku rufe littafi don sai ka bige kai biyu babu kai baka gani ba kai kuma baka saurari me ake cewa ba abin da Ibn Gunaiman yake cewa yayi iyakan neman sharhin Bukhari wanda yake da aƙida irin ta Bukhari yace sai abu ya gagara yace to da wannan ya gagara sai ya koma yana neman malaman shi da yake da rai ko za su tsayu su su yi wannan aiki domin su suna da wannan aƙida irin ta Imam Bukhari ce nan ma sai abin ya gagara malaman su ma ba wanda ya amsa mishi zuwa ga wannan aiki Ya yace talaffaftu ala kutubil ulama Shi ne eh, tataffaltu ala kutubil ulama sai na tattaro littattafan da malamai suka rubuta na makalkale waɗannan littattafai wa qumtu bi jam'i ma arahu munasiban li sharhi ma awradahu da bukhari sai na tsayu domin in yi sharhin abubuwan da nake ganin ya dace a yi sharhin ayoyi da hadisai waɗanda Bukhari ya tattara a cikin wannan littafi nashi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi wa arju min Allah al-imdad bil auni was sadad ina roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimaka mini kuma Allah ya mini gamdakatar fa innahu la yukhibu sa'iluhu domin wanda da yake roƙon Allah baya tabewa wala harumu alimu amiluhu sannan wanda yake da buri a wurin Allah burin shi baya baci walastu az'umu annani afhamu min kitabil bukhari ma la yafhamuhu sharihuhu yace amma fa karka dauka cewa ina riya cewa ni dinnan na fahimci abubuwan da masu sharhin sahihul bukhari ba su fahimta ba amsal ibn hajrin kamar ibn hajrin a fathul bari wal aini da al imam al aini umdatul qari wal khattabi da al imam al a sharhin shi da yau bukhari wa ibn da ibn battal waɗannan duk littattafan su sa mun suna ba kawai sai suka sa sharhin bukhari da Kaffabi da ibn battal wal qastalani da kuma qastalani a cikin nashi littafin mai suna irshadus sari wa da ma waɗansu malaman kamar a zamanin nan da aka samu al'allamatul kashmiri wani malami ne malamin hadisi mutumin ƙasar indiya Ita kar ka taɓa tunanin ina cewa ne na fahimci abin da basu fahimta ba walakin likullin kullin na nahjuhul khas sai dai kowanne daga cikin su yana da nashi tafarkin na musamman wa aqidatuhu allati tumli alaihi maslakan muayyanan sannan kowanne yana da tashi aqidar wadda ita wannan aqidar ita ta tsaga mishi wata hanya ya yake bi abinda mala yake son ya ce kar ka ɗauka waɗannan malaman wai ba su fahimci maƙasudan bukhari ba ne a'a sun fahimta amma aƙida su ce ba ta ɗaya da ta bukhari ba ko kun fahimta na kan suka tashi sharhin madadin su yi kokarin su fito da hakikanin abin da bukharin ke nufi ko da sun fahimci abin sai su ce amma kuma an yi ijma'i akan a bar wannan fahimtar to dan menene ba za a yi wa bukhari adalci ba a samu waɗanda suke suna da aƙida da manhaji irin nashi su zauna su karantar da littafin su zauna su yi sharhin littafin su fassara wa duniya littafin tafsirin ibnu kafir tafsiri ne duk duniya a cikin tafsirul mutaakhirina babu tafsiri salafi kamar shi wanda ya shahara ya yadu a hannun mutane me yasa malaman ahlus sunna ba za su zauna su fassara wa mutane tafsirin ibnu kasir ba wanda zai fito da haƙiƙanin manhajiyar ahlus sunna a wajen tafsiri ko kun fahimta jama'a to haka al'amarin fa yake dan haka a babi na adalci jama'a wannan littafi na imam al-bukhari ka je ka koma ka saurari muƙaddimar da muka yi muka sa mata A da B wadda mun bayyana hatta da yawa daga cikin tafarki da dalilan da suka sa Bukhari ya rubuta Bukhari ya ce ya rubuta shi ne don ya zama aljami' matattarar da za ta tattaro maka tafsiri aqida hadisi fiqhu tarihi da duk abin da ake bukata amma sai ce as-sahih ingantacciya al-mukhtasar wadda take takaitacciya dan haka sahihul bukhari yana ɗauke da shari'ar musulunci kaf ɗinta amma a takaice to da ibn hajar ya zo zai yi sharhi sai ya zan ya sharhin wannan littafin kuma ya ɗibo dukkan ɓangarorin da bukhari ya ruwaito hadisansu waɗanda wasu malamai sun kawo sauran hadisan sai ya rinka haɗo su in ya zo maganar tahiya duk wasu hadisai da suka yi magana ta hiya a Abu Dauda da Nasa'i da tirmizi da Ibn Maja da Musnad sai ya tattaro su ya haɗa su ya sharhin su to amma inda aka samu matsala da na ƙasa ita ce ɓangaren da ya shafi ainihin aƙida shine dukkansu su abu jamra su ibnu battal su karmani su badruddin al'aini su ibnu Hajrin, su kashmiri din da duk waɗannan da zaka tattaro gaba ɗayansu ba su yarda da irin aƙidar bukhari ba to yanzu jama'a kamar littafin raddul azhan a ce din Najeriya ba malamin izala da zai karantar da shi sai malamin ɗariƙa ko shi'a misali in aka yi warar dula ba haka an yi mai adalci ba ba to saboda haka dole ne al'amari ahli sunna su fahimci waɗannan al'amuran wannan littafi bukhari namu ne muslim namu ne musnadul imami ahmad namu ne nasa'i turmizi dukkan malaman da suka rubuta waɗannan littattafai kaf ɗinsu aƙida suke da ita irin tamu risala aƙida shi aƙida ce irin tamu to in ba mu ba wanda ya cancanta ya karanta ya karantar ya fito da gaskiyar al'amari wasu waɗanda ba mu ba ko sun karanta risala an suka zo za su yi ta banɗarewa ne za su yi ta fanɗarewa su yi ta karkatar da maganganun da mai risala ya faɗi yasa ahli sunna wannan aikin fa wato ya wuce duk irin yadda ahli sunna suka ɗauka wallahi yanzu muna ƙoƙarin mu samar da wani community ne na ahalis sunna waɗanda mu in suka zo sai kaga sun samu natsuwa da kwanciyar hankali irin yadda 'ya'yan ƙasar hijaz suka samu a yanzu yanzu sai ka je ka samu malami ɗan saudi arabia natsatse yana yawo a motar shi sabuwa tingal ya dan sanya wannan kallabi nashi yana tafiya a hankali a natse amma je kaka samu iyayensu da kakanninsu da suka rayu shekara hamsin ko ɗari ko tamanin ko ɗari biyu malamai ne amma ba su samu irin wannan natsuwar da wannan kwanciyar hankalin ba saboda me a lokacin bidi'o'i sun ɓarko wa ƙasar shirka ta barko wa ƙasar don haka waɗannan malamai aiki suka kai ba dare ba rana a samar da makarantu a karantar da ilimi yasa matasan ahli sunna irin wannan tunanin da kuka ɗauka sai kun canza shi ma'ana ga littafi naira dubu biyu ga yadin sallah naira dubu biyu wai sai ka bar littafi ka je ka sai yadin sallah tir ba ɗalibi ba ne kai ɗan duniya ne kai ka je ka biya kuɗin makaranta naira dubu hamsin ka koyi ilimi a sai ka je ka sai mashin roba roba ka zo kana doro ƙarya ne ba ustazu ne kai ba kana yaudarar kanka ne ku je ku ga ustazai na hakika wani sai kwana biyar bai canza riga ba ba dan bai da rigar da zai canza ba tsabar karatu ko ta ina kawai karatun ya tasa a gaba na fata an gane saboda haka gaskiyar lamari babban abin da yake kanmu amma ahli sunna a yanzu shine mu tashi su malam bakar gumi sun share mana fage ne amma wallahi ƙarya ne in kuka yaudar kanku kuka ce ai su malam sun gama karantar da komai ku kuma sai ku kwanta a'a sun yi mana share fage ne abubuwan da za mu samu cikas akan yanzu mun zo za mu bayyana da wannan shi suka yi mana gwagwarmaya da shi to yanzu mu za mu zo mu bayyana hakikanin gaskiya ba ma shakkar kowa amma gaskiya ba za ta bayyana ba sai an je an yi karatu a wurin malamai da suka san ilimi sai an je an mallaki littattafai an karanta littafan ko kun fahimta jama'a amma ka ga cewa al'amarin sallah ya zo wai ustazai su ne a filin su kuwa su ne a filin hawan daushe su ne a ba ka ganin hadisin abubakar da muka karanta ranar sallah abubakar wurin annabi ya wasu suka zauna suka yi zaman su a gida ba a ce wannan kaɗe-kaɗe buge-buge yawon sallah da riga iska ta cika ta kama wani ɗan amarya duk wannan hayaniya ce ta 'yan duniya kai ustazu lokacin da aka ce mutane suna hutun a lokacin sai ka fara jahaza wani abu menene yanzu ma za mu fuskanta saboda mu pioneers ne yanzu ma'ana mu ne masu assasa wannan abin yanzu waɗanda za su zo bayan mu sune in sallah ce za su goge riga za su sa takalmi za su tafi suna kwambo suna cika riga akan mashin da iska amma mu ba wannan lokacin yanzu aiki ake buƙatar a yi sai sa ga mun ce asabar din farko ta bayan sallah kawai a zo a ci gaba da karatu me yasa saboda ba abin da yafi mana wannan muhimmanci pioneers ne mu ma'ana mu ne waɗanda za mu shigo fagen na farko mu gyara waɗancan na baya yasa yadda zaka shiga cikin garurukan ahli sunna ka je ka samu sun shantake me kuke karanta sai sai a duk ran alamis wani malami yana zuwa yana mana riyadu salihina ranar juma'a kuma ana mana tafsiri sauran rana kufa me kuke a ba a komai sai dai su zauna su ta cin gyada a kofar masallaci to ana karantar da ku ilimi na usulul tafsiri a'a ulumul qur'ani fa a'a mustalahil hadisi fa a'a lughal arabiyya fa a'a aqida fa a'a to me yake karantar da ku ba komi kenan so ahli sunna wallahi alazimi dole ku dage aikin aiki ne wallahi a sa darasi da asuba a sa darasi da hantsi a sa darasi da kar amma kowanne saurayi na ahli sunna aka ce an sa darasa sai ce ba shi da lokaci shi baka da lokaci yaushe za ka yi karatu ba kwa ganin waɗanda suka ga falalar karatun boko bauchi da Sakwata da katsina da birnin kebbi suke barwa su zo su zauna shekara biyar a abu mina ma'ana haka kuna jin ba su da aikin yi a ƙasa garurukansu ne suna da aikin yi amma sun baro waɗannan abubuwan saboda sanin muhimmancin waɗannan al'amura kuma duk wanda ka ji zai ce maka ai gari kaza akwai karatu akwai karatu ba a musu amma je kaka gani ya tattare ya bar komai a garinsu ne ya je ya zauna kai ma da za ka iya bari a garin ku ka bar komai ka tasa karatun da ake karantawa a garin ku, sai ga ka ɗibi karatun da yawa so gaskiyar lamari irin yadda mutane suke tunanin wannan sunna wai suna jin ana cewa kaza zai samu kaza zai samu sai suna tunanin cewa sun kwanta ne kawai suna jiran mahadi ya zo ya kawo musu ku ne za ku yi aiki mahadi ya zo ya same ku kuna yi ya ci gaba so da haka kaji wannan malamin ya ce da ya kaɗa ya raya ya buga ko ina bai samu sharhi kwaya ɗaya wanda ya daidai da aƙidar imam bukhari ba ya ce to sai nemi malaman shi da ke da rai su zauna su yi su ma kuma abin ya faskara to me zai biyo baya ya ce sai ce to bari ya ɗauki abin da ike shine ya samu matsala a cikin bukhari ɗin kitabun tauhid bari ya cire shi ya mishi sharhi shi kadai amma sai ce dan karka ɗauka shi ya ya iya a'a sai ce zai bi malamai ne ya ɗaɗɗako abubuwan da suka farfaɗi ya har haɗa maka wannan mai kenan su ne pioneers din wato ya buɗe mana hanya ko kun fahimta to kuma yanzu yana koyar da mu wani principle ne na me principle na me principle na revolution principle na revolution shine in aka samu wani mutum mai tunani yana da tunanin kaza in har ya daure ya furta ko ya daure ya rubuta ko da bai samu cika abin da ya so ba bayan rayuwar shi sai wani ya cika shine yanzu abin da yake cewa mu tashi mai karatu wata ran a samu wani daga cikin mu ya sharhin sahihul bukhari alal manhajiyya as-salafiyya ala tariqati allati ista'salaha al-allamatu al-musannif al-imam al-bukhari as-salafi cewa lallai ne mu mu tashi kenan mu yi irin yadda bukhari ya rubuta littafi ko kun fahimta jama'a shi yasa kun ji abin da malamin yake cewa to bayan duk da ya gama wannan sai ya ce wa tariqati fihi hanyar da zan bi wajen rubuta wannan sharhi awwalan anni azkuru nassal hadisi bi sanadihi zan fara faɗin nassin hadisin tukuna da isnadin shi thumma utbi'uhu bi tarjamati lirawihi min sahaba mujaza jiddan sai ce sannan sai kuma in biyo baya da tarihin wanda ya ruwaito hadisin daga cikin sahabbai amma tarihin shi a takaice zan yi saniyan uhawulu bayana murad al-bukhari rahimahullah min iradin nas yace zan yi kokarin bayyana me yasa imam al-bukhari ya kawo wannan nassi na aya ko na hadisi wa bayani wajhi listidlali zalika hasbal mustata yace kuma zan yi kokarin bayyana ta wace fuska ce za a kafa hujja da wannan aya ko wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo yace zan yi haka gwargwadon iko na wajen kafa hujja wajen wajen kafa hujjar shi ma'ana wace fuska ce za mu iya fito da hujjar Bukhari a cikin wannan aya ko a cikin wannan hadisi salisan a'zul kalama ila qa'il yace duk magana da na ɗauko ta zan danganta ta zuwa ga wanda na ɗauko mubayyinan makanahu min al-masdar in ce a littafi kaza na ɗauko bil juz'i juz'i na kaza wa safha shafi na kaza wa azkuru raqam al aya wasu sura zan faɗi aya ta kaza da sunan sura wa makan al hadisi fil masdar idan kuma hadisi ne zan ce ga inda yake a cikin littafin wa amma sahih al bukhari fa ghaliban a'zu ma fihi ila al fatih yace amma in sahih al bukhari ne galibin hadisan da zan ce a duba a bukhari yace to zan duba bukharin ne tare da wanda yake tare da sharhin fatuhul bari rabi'an la atruqu ila al-kalam la atafarraqu ila al-kalami ala rijal sanad yace ba zan yi magana dangane da mazajen isnadin ba iz huwa amrun mafrughun minhu yace saboda wannan al'amari ne da an gama da shi Imamul bukhari ya ɗauke mana wannan kafallahu al-mu'minin al-qital ya gama mana aikin duk mazajen isnadin ya gama tace su dan haka wannan ba zan taba wannan fagen ba fa kullu ma fil bukhari sabitu yace duk hadisin da ke cikin bukhari tabbatacce ne anil mustafa sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad talaqqathu al ummatu bil qabul al musulunci duk sun karɓe shi fala yafa'anu fihi illa man kana lahu gharadun babu wanda yake sukar sahihul bukhari sai wanda yake da wata manufa mummuna aw fi qalbihi maradun ko kuma yake da cuta a cikin zuciyar shi khala ba'd al mu'allaqat in banda wasu mu'allaqat hadisai waɗanda bai kawo su da isnadodin ba wa qad tawalla al hafiz rahimahullah wasla asani da yace su kuma waɗannan imam eh, hafiz ibn hajar ya ɗauki nauyi baki ɗaya ya nemo isnadojinsu ya kawo littafi ne mujalladi biyar ya sanya mishi tagliqut ta'liq wal ijaba amma qila fihi fi kitabihi ya kuma ba da ansa game da duk wasu maganganu da aka yi game da irin waɗannan hadisai mu'allaqat marasa isnadi a cikin littafin shi tagliqut ta'liq khamisan na biyar uhawilu juhuda juhudi bayanan mazhabin salaf yace zan yi iyakar ƙoƙari na wajen bayyana tafarkin malaman farko fi asamin lahi ta'ala wajen sunayen Allah Maɗaukaki, wa ausafihi da siffofin Allah wa madata masukihim bil kitabi wa sunna zan kuma yi iya ƙoƙarin bayyana irin yadda malaman farko a Salafu salih suke da matukar riko da Alƙur'ani da sunna musta'inan ala zalika bi naqli ma tayassara li min kalamihim ala sabilil ijaz Ya ce zan ɗibo maganganunsu waɗanda da waɗannan maganganun nasu ne da ikon Allah zan yi ƙoƙarin bayyana irin yadda suke da ƙarfin riko da sunna Ya ce amma a taƙaice zan yi haka sadisan na shida ya yace uhawilu raddal qawlil batil duk wata magana wadda take ɓatacciyar magana ce wadda ta saba aqidar salaf ce to zan yi iya ƙoƙarin wajen mai mata da martani da tunkuɗe ta aw da'if ko kuma wata magana mai rauni allazi la tu'ayyiduhu nusus Maganar da nassoshin qur'ani ko sunna ba sa karfafa iz inna mabna awsafillahi ta'ala ala subutin nass fi zalika domin maginar duk abin da ya shafi siffofin Allah madaukaki dangane da nassoshi ne da suka inganta in nassi bai inganta ba ba a gina aqida jikin shi wala dakhala liqiyasin ba qiyasi baya shiga dangane da sunaye da siffofin Allah wa aqal ko kuma a hankalce duk wannan ba zai shiga ba fi zalika wa kullu zalika hasbal mustata yace duk waɗannan zan yi su gwargwadon iko na ne kun ji maganar da malamin na ya faɗi a cikin mujalladi na farko na wannan littafi shar'u kitabut tauhid a cikin muqaddimar wadda mun karanto tun daga wancan karatu da ya gabata daga shafi na ɗari biyu da ainihin a shafi na ashirin da takwas zuwa shafi na ashirin da tara har zuwa idda muka karanta a yau shafi na talatin ina fata an gani. sai mu koma cikin ainihin mujalladi na biyu a inda zai kawo asalin doron wannan hadisin waɗannan abubuwan da muka karanto tun daga baya har zuwa yanzu wannan sharar fage ce dangane da karatun wannan hadisin dangane da sharhin wannan hadisin dangane da bayyana ma'anonin wannan hadisin game da fitar da ma'ana ma'ana ta haƙiƙa banda irin dawurwura da Ibnu hajar ya ta yi a fatuhul bari abin mamaki duk inda muka zo sharhin hadisan sai kaga muna dacewa da Ibn hajar amma da aka zo wannan wurin Ibn hajar da kanshi ya ta kawo maganganu wannan ta wannan wannan ta warware wannan duk dai kokarin kar ya bar maganar aqidar bukhari ta fito karara ne sai ce ibn al-arab ya ce kaza ibn battal ya ce kaza qurtubi ya ce kaza baydawi ya ce kaza madadin ibn Hajari shi da kanshi ya fitar da magana cewa amma a ƙashin gaskiya malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai idan aka ce Allah na sauka ƙarshen dare sai su ce haka abin yake Allah na sama haka abin yake Allah na da ƙafa haka abin yake Allah na da hannu haka abin yake kwatanta sai su ce a'a ba a kwatantawa don Allah bai kwatanta mana ba shi da kanshi ya kawo haka amma kuma sai ta kawo wasu maganganu waɗanda ƙarshe za su kawo ruɗani to alhamdulillahi mu ɗaliban ilimi da ke rayuwa a yau a duniyar ahlus sunna Allah ya wadata mu da manya-manyan malamai mu waɗanda kuma alhamdulillahi waɗannan malaman yadda suka zauna suka karantar da mu haka kuma alƙalamin su bai gaza ba har yanzu sharhohi suke don haka malaminmu ya kammala sharhin sahih muslim a makka malam muhammad ali adam ya kammala shi kaf kuma duk irin waɗannan wuraren sai da ya tsaya ya daddake su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya gashi daga cikin waɗannan sharhohi ne gashi sharhi ne wanda gabaɗin aka kammala buga shi da muna tunanin zai kama mujalladi ashirin da biyar ne yanzu zai kama wajen mujalladi arba'in ko hamsin sharhin sahihu muslim gashi ya kammala sharhin gaba ɗaya amma maɗaba'ar ibnul jauzi ita take bugawa a hankali a hankali zuwa aikin makka na bara ya kama an buga mujalladi goma sha bakwai zuwa jiya abokan karatuna a makka suka bugo suka ce ai mujalladi ya fito har zuwa na ashirin da ɗaya ma'ana an samu ƙarin mujalladi hudu daga lokacin da gama aikin hajji zuwa ainihin jiya suka ce ya fito masha Allahu yanzu wannan na daga cikin sharhohi mafi inganci game da sahih muslim waɗannan matsaloli na aƙida ya fito da su ƙarara abin da ya kamata kenan Shi ne ya zama mai dakan daka shi kardaka tankaɗan bakin gado ya zama ahlus sunna salafi ya rubuta littafi ahlus sunna salafi zai yi sharhin shi ahlus sunna salafi Yuna su shiga duniya su je su ta karantarwa shi yasa makasudin kenan to abin da ake cewa kenan ɗalibai ka je ka ba da wata uku ka zauna a ƙarƙashin wani malami da ya iya sai gyara da'awarka da rayuwarka da da'awar garinku da rayuwar garinku shekaru arba'in ko ɗari masu zuwa amma kowane ɗalibi sai ce bai da lokaci ka je ka ga ɗalibai ne sun gangaro daga yaman daga iraki daga siriya daga misra sun zo sun zauna shi kuma fa buzu ne mutumin ƙasar ethiopia yana nan zaune a makka kullum yake karantarwa shi bai da alhamis da juma'a bai da asabar da lahadi kullum yake karantarwa yana karantarwa kuma duk wani littafi da ya zauna yana karantarwa yana nan yana sharhin shi ya karantar da luga ya karantar da nahu ya karantar da sarf ya karantar da kaza ya yana nan kuma yana sharhin littafin kuna nan kawai sai ku ji wata ran ya ce muku masha Allahu yau sharhi ya fito da nake muku gashi nan ku je wurin Abdul Jalil ku siya sunan dan shi kenan masha Allah abin da ya kamata kenan to amma za ka yi mamaki in ka je majalisin sai ka ga ga yan Sudan nan ga yan Ethiopia ga yan ko ina amma ina yan Najeriya a ah, masha Allah su kuma suna can suna dako a cikin gari su tukari ne kudi suka zo nema aibi ne gare mu aibi ne gare mu to abin da mu kuma yanzu aikin da ke kanmu shine me mu zo mu zauna mu karantar da gwargwadon abin da muka koyo in ka zo ka sa darasi sai wannan ya ce bai da lokaci wai shi abin da yake so a sa darasin da daddare in aka sa da daddare shi kuma wancan sai ya ce bai da lokaci a sa dai da yamma sai wancan shi kuma ya ce bai da lokaci shi yasa in kana da'awa kawai a Najeriya kaka shawarci kowa in zaka sa darasi ka sa sai ka ce amma fa ba dole ne ku zo ba sai wanda ya ga dama ya rage amma bayan shekara talatin kawai ga ka ga dubu nawa ka tara kuɗin da ka tafi nema sun taru amma ka ba da shekara talatin kana karatu imamu tirmizi wata goma sha bakwai ya zauna a gaban malamin shi hannad kenan ya sauke karatu ya kware wata goma sha bakwai ya sadaukar a rayuwar shi gashi nan din da ka bude sai ka jana yana haddasana hannad haddasana haddasana haddasana sai ka samu ɗalibi a Najeriya ɗalibai nawa ne ya taɓa ba da kwana goma sha bakwai ya zauna karatu yake koyo laila nahar ɗalibi ne ta wurin a'amash ya ce na ɗan kwaso guziri na zo zan ainihin koyi karatu in koma sai a ya ce a ɗalibai sun bata min rai na haifi shi na ce wata guda ba za a yi karatu ba yace to ala gafata malam ni yanzu in na zauna wata guda dan guzurin da na taho zai kare yace to eh, ni kuma na riga na yi fushi na rufe makaranta sai bayan wata guda yace to ba laifi sai sallah aka tashi malam zai tafi gida a mashi kuma dama baya gani makaho ne sai wannan ɗalibi sai rike mishi gora sanda ya tashi sai bayan gari da shi ka tafi to kai lafiya na ji shiru ne ya ce, ai malam bayan gari na zo da kai wallahi ko ka faɗa mini hadisan nan in rubuta su yanzu yanzu koma garin mu kan guzuri na ya ƙare ba haka ba wallahi gudu zan yi baka a daji ba abin da ya shafe ni yace ittaqillaha ya haza yace wa anta ittaqillaha ya sheikh yace kai ka ji tsoron Allah almajirin ne yace malam wallahi kai ma ka ji tsoron Allah in baro garin mu kuɗin da na tawo da su na garin rogo wata guda ne na cinye kuma karatu an dawo karatu abu ba zai yi. ya ja ya ce to shi ke dan zauna ya zauna yana faɗa mai ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta sai rungo malamin mala Allah saka da alheri kaza kaza sai saka takardar sha sai da da shi yana dawowa da ya ji hayaniyar gari sai ya ce ihu barawo ce barawo ne wannan ku rike shi akwai wata takarda sata sai aka yi tarab aka danye shi a duba akwai wata takarda shi kuma ɗalibi ya ce ba zai bada ita ba aka turka aka turka sai ya ce sai a amashi ya ce to kaga duk hadisan nan da na baka ito duk hadisan ƙarya ne sai ce haba malam kai din nan wallahi ka fi karfin karantar da hadisan ƙarya shi ke ne kin tsaye tafi shi kaga haka suke da naci ko kun fahimta duk yadda zaka bi ka bi yadda zaka samu dan kai kake nema ka je ka same su ga suna a ABU ga suna a Polytechnic ga suna a FCE sun to daga ina wani ya to daga kafancan wani ya to daga kace wani ya to daga kwai wani ya to daga zangon katab wani daga ina ya to a biyu daga akwa ibam wani ya to daga bayelsa yana na yana bi yana bi yana bi yana da abin yi uwar shi tana da aikin da za ta sa shi uban shi na da aikin da zai sa shi amma aka haƙura ya taho amma ɗaliban ilimi jama'a a ce an saka karatun sahihul bukhari an sa karatun muslim an sa karatun turmizi, an sa karatun kaza an sa karatun kaza da yaranka ake karanta maka wallahi tallahi ni ban samu wanda ya karantar da ni waɗannan littafan da hausa ba duk da larabci aka koya mini su so ban samu wannan gatan ba kai yanzu da yaranka ake maka amma baka da lokaci me yasa wai saboda kai harkoki sun maka yawa sai ran da harkokinka suka kare ka zo ka same mu mun sauke lokaci insha Allah shi yasa wallahi ɗaliban ilimi wallahi ya zama kuna da jiddiya ya zama da gaske kuke wallahi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na malam kace mu eh yi eh mana duk wani hadisi da ya zo zai sharhin shi wanda wannan hadisin ibn hajar ko ibn battal ko qurtubi ko wane ne yayi sharhin shi ya faɗi wasu maganganu na banza ko ya faɗi wasu maganganu masu rauni ya ce sai ya yi raddin su ai wannan yana daga cikin karantarwa ahlus sunna ahlus sunna karantarwa su ba kadai karantarwa suke one way ba a'a suna yi the other way round suna karantarwa kuma suna raddin abin da ya saba wa su. yasa ba wani wanda zai ce shi ahlus sunna ne wai kuma har suna zuwa taro suna runguma juna suna shan shayi suna lafiya su lau da yan bid'a iya bincike irin sunnar da yake ka karantar da sahihul bukhari sai ka bata da duk yan bid'a qatiba baki ɗayan su sai ka bata da su sai kun yanke zumunci in sun baka ya ma sai sun anshi. yasa tun farko in ka san cewa zaka karantar da bukhari kaka auri yar 'ya'yan bid'a kar ka hada wata alaka da su ba yadda za su yi da kai amma sahihul bukhari Allah ba inda za a karanta shi a ce an sauke shi cap a ce yan bidi'a ba hankalin su bai tashi wallahi karatun bai karantu ba Imam al-Bukhari shi da kanshi dukan tsaya ya sha duka ya sha ɗauri ya sha jifa kai ka zo karantar da littafin kuma kai ana shafa maka zuma a baki ana dinka maka rigar sallah ana kawo geran azumi ƙarya ne wallahi ba bukhari kake karanta ba hayaniyar banza kake wa mutane wamma ma ka buɗe jaridar concord ka biya musu dan haka malam abdullahi al sai ya kawo wannan hadisi gashi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da biyar lamba hadisi ta ɗari da ashirin da biyu ya ce matnul bukhari qala haddasana isma'ilu haddasani malikun an ibn shihabin an abdullahi al an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lallai manzon Allah ya ce Ya yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai duniya hina yabqa thuluthul layl al-akhir ubangiji na sauka zuwa sama ta duniya lokacin da ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshen dare fa ya yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu ya ce wane ne zai roƙe ni wa zai bauta mini in amsa bautar shi in amsa addu'a shi man yas'aluni wane ne zai roƙe ni wata bukata ta shi fa utiyahu in bashi man yastaghfiruni wane ne zai roƙi gafarata? ta fa aghfira lahu sai in gafarta mishi in Allah so za mu dawo duk sai mun gama tattake mas'ala aqida din nan sannan za mu dawo kuma mu dubi waɗannan gaɓoɓi uku na hadisin da ikon Allah gaɓar farko me ma'anar yad'uni me ma'anar yas'aluni menene ma'anar yastaghfiruni menene bambancin su me yasa kuma aka kawo su a wuri guda ina fata an gane bayan da ya gama kawo hadisin jama'a wannan hadisin shi muke sharhi amma nan malam Abdullahi al ya kawo shi ne a inda bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tauhid mu ko kun ga muna karanta shi ne a inda bukhari ya kawo shi a kitabut tahajjud sai ya ce a sharhu ga sharhin hadisin hazal hadisu lahu turuqun muta'addida wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa wa mustafida kuma yana da hanyoyi waɗanda suke ga sunan birjik qala ibn abdul barri al imam ibn abdul barri yace hadha al hadisu manqulun min turukin mutawatira wa wujuhin kafira wannan hadisi an ɗauko shi ta hanyoyi waɗanda suke sun kai matsayin mutawatir hadisi mutawatir shine wanda ya zo ta hanyoyi masu yawa tun daga tsabakar sahabbai har zuwa kan malaman da suka ruwaito shi a cikin littafansu sannan ya zama yawan mutanen kirki ne misali a ce amintattun mutane irin su imam malik sannan wannan yawa aka samu a kowace tsabaka ta isnadi sannan abin da suka zo da shi a cikin hadisin ya zama abu ne wanda yake bai saba ma wani abu tabbatacce a musulunci ba da haka wannan hadisi ya cika wannan sharuɗa wa wujuhin kasira ya zo ta fuskoki da yawa min akhbaril udul daga cikin hadisan da adilai suka faɗi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a kun ji maganar da ibnu abdul barri ya faɗi yau kusan shekara dubu ɗaya da ta gabata a cikin sharhin muwatta duk duniya muwaffa ba ta samu sharhi ba tun da aka rubuta ta har zuwa yau irin waɗannan sharhohi guda biyu da ibnu abdulbar yai, na farko limafil muwaffa min ma'ani wal asanid Mujalladi ashirin da takwas ne. sarkin ƙasar Maroko sarki Hassan na Maroko shi ya fara sawa ana buga shi ana rabawa musulmin duniya kyauta saboda ibnu abdulbarri ɗan ƙasar maroko ne na fatar an gane na ɗaya kenan sharhi na biyu shine al-istizkar wannan ma sharhi ne na muwatta wanda ke ƙoƙarin bayyana mazhabobin manya-manyan malaman fiƙihu kamar su imamu shafi'i su imamu ahmad da makamantansu in an gwada su da mazhabin al'imamu malik waɗannan sharhohi a yanzu an sake musu bugu kowannensu yana kama kamar mujalladi goma goma ko kuma wani ya kama mujalladi takwas da gwargwadon yadda aka buga shi to matukar kana karanta muwatsa to ga dogara wannan shine sharhin muwatsa wanda babu ishi duk wani sharhi da su imamu baji suka yi da su ibn al-arabi da zarqani da su suyuti in dai aka zo matsalar aƙida to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una littattafan ba su da wata kima ko misqala zarratin na bangaren abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat aqidar da imam malik yake da ita wadda yake kokarin tabbatarwa a cikin hadisan muwatta idan su suyuti suka zo a cikin tanwirul hawali karkatar da ita suke idan su zarkani suka zo haka suke karkatar da ita hakanan duk waɗannan su baji hakanan su ibn al-arabi da duk waɗannan sharhohi da aka yi muwatta sharhi mu'tamadi na muwatta a duniya shine sharhin at-tamhid da kuma sharhin al-istizkar ibnu abdul barr kuma shi waɗannan sharhohi to ka karanta a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da ashirin da takwas a nan ibnu abdulbar ya faɗi wannan magana malam abdullahi Ibnu al-ghunayman yake cewa wa qad ittafaqa salaful umma wa a'immatuha magabatan wannan al'umma da limaman wannan al'umma sun haɗu fi kulli zamanin a kowane zamani alal imani bi hadhal hadith sun haɗu akan cewa dole a yadda da wannan hadisi wa talaqqihi bil qabul kuma lallai ne a karɓi wannan hadisi kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda manzon Allah yake nufi a fahimce shi a karɓe shi a yadda da shi fa innahu domin kuwa shi manzon Allah qala hu alaniyatan ya faɗi wannan hadisi a sarari ne irin waɗannan matsalolin na aƙida jama'a annabi baya ɓoye su saboda matsaloli ne da sai kowa dole ne ya yi imani da su domin wani ɗan bidi'an in ya ji an matsa game da bayanin sharhin hadisai irin wannan sai ce to wai wannan aƙidar wannan abun idan ba shi mutum ba zai shiga aljanna ba sai a ce eh na daga cikin shirkan mutanen maka ita ce shirka fil asma'i was sifat idan baka fahimci tauhidul asma'i was sifat ba ƙarya ne ba za ka shiga aljanna ba wuta za sai dai kuskure ka fada a ƙarƙashin wannan wannan hadisi annabi ya faɗe shi ƙarara ne wa ballagahu al'umma tablighan amma al'umma kuma suka isar da wannan hadisi isarwa ta gaba ɗaya kowa suke faɗawa falam yukhassa bihi wahidan duna wahidin duna al ba a taɓa keɓe waɗansu a karantar da su wannan hadisi na cewa Allah na sauka ƙarshen dare ba a ce su wani za a karantar banda irin suka ba a karantar da kaza banda kaza a'a dan hadisin bai da wani rudani wa kana sahaba wa atba'uhum yadhkurunahu sahabbai da su da almajiransu da suka biyo bayan su suna ambatan wannan hadisi wa yarwunahu suna ruwaita wannan hadisi wa yuballighunahu suna isar da wannan hadisi tablighan amma isarwa ta gaba ɗaya suna faɗin shi a ko ina ولهذا ثبت في عامة كتب Islam. dan haka wannan hadisi ya tabbata a cikin littattafan musulunci baki ɗaya duk wani littafin musulunci in ka duba sai ka gan shi faman ankarahu dan haka wanda diye inkarin wannan hadisi saboda an ce Allah na sakowa ƙarshen dare auza za'ama annahu la yajuzu zikruhu inda ammatin nas ko kuma ya riya cewa bai dace a rinka ambatar wannan hadisin a cikin jama'a gaba ɗaya ba au ta'awwalahu ala ghairi zahiri ko kuma ya ta'awilin wannan hadisi ba abinda zahirin shi ya ce ba annabi ya ce Allah na sauka ƙarshen dare ka je kai zangayi ka ce mulkin Allah ne yake sauka ƙarshen dare ko ka ce rahama Allah ce ko kudura Allah ce ka yi ta'awilin shi ba yadda yake ba wa huwa ballun duk wanda ya haka batacce ne salikun ghaira sabilil mu'minina fi zalika kuma ya bi hanyar da ba ita ce ta mu'minai ba game da haka wa man za'ama annahu yadullu ala ma yajibu an yunazzaha Allahu anhu wanda diyar ya cewa wannan hadisi fa yana nuni ga wani abin kyama wanda yake wajibi ne a tsarkake Allah daga wannan abin kyamar wai shine sauka daga saman bakwai minan naqsil munafi li kamalihi na naƙasa wadda take cirewa Allah kammala faqad utiya min fahmihi al to shedan ya biyo mishi ta wajen kuskuren fahimtar shi shi kuma ta inda shedan ya biyo mai kenan an fahimta wasu izannihi billahi azim da kuma mummunan zaton shiga Allah mai girma wai shi zaton da yake in an ce Allah na sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya sai ya ɗauka to an siffanta Allah da irin siffofin halittu kenan to wai an naƙasa Allah kenan don haka sai ya ce a tsarkake Allah daga siffanta shi da sauka to duk wanda yake da tunani da fahimta irin wannan to shaidan ya hallaka shi ya biyo mai ta wannan fahimtar tashi abin da yake wajibi shine me hadisin yake cewa Allah na sauka ko kai ma ka ce Allah na sauka ba mugun abu bane ko kaɗan karkai shakka duk inda ka je zaka faɗa da jahilai da malamai da waɗanda suka musulunta yau da waɗanda aka haife su zamanin sahabbai faɗi ko ina ba abun muni a cikin Allah da sauka kamar siffanta shi da sauran siffofi ne mislal istiwa kamar ka ce Allah ya daidaitu wal kamar ka ce Allah a sama yake wal maji kamar ka ce ranar kiyama Allah zai zo wal rida kamar ka ce Allah yana yarda wal ghadab kamar ka ce Allah yana fushi wa ghairi zalika mimma wasafa ala bihi nafsahu da ma waɗansu siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su wa wasafata wa wasafathu bihi rusuluhu kuma manzannin shi suka siffanta shi da su yajibu an yu'mina bihi kullihi ala watiratin wahida wajibi ne a yi imani da su domin dukkansu ɗaya ne kamar yadda ka yadda Allah yana sama to dole ka yadda Allah na sauka kuma ƙarshen dare kamar yadda ka yadda Allah zai zo a ranar alkiyama dole ne ka yadda cewa Allah yana farin ciki yana yarda kuma Allah yana fushi dukkansu ɗaya ne kar ka ce wani ɗayan cikin waɗannan mugun abu ne a tsarkake Allah ina fata an gane dan sai ka ga mutum ya zo yana fassara wa ghadiballahu alaihi ko wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu sai ka je ce ban faɗa ba ba zan faɗa ba majabaki mu je wai tafsiri yake fa a baka faɗa ba eh to shi majabakin da ya faɗa da larabci fa ko majabaki da ya zo ba ya ce wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu to wai shi in yazo zai fassara sai ce ban faɗa ba ba zan faɗa ba majabaki mu je wallahi duk zaku daina wallahi kwantan bauna dai qur'ani ne wallahi kashin ku ya bushe sai an faɗa saboda Allah ya faɗa yau majabaki da ya zo ya ce wa alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu Allah ya tsine mai albarka wai shi ba zai ce Allah ya yi fushi ba wai domin fushi na ƙasa ce waye ya ce maka fushi ga zatin Allah na ƙasa ce dan kai gare ka na ƙasa ce kuma ga Allah ma na ƙasa ce siffa ce ta Allah ko kun fahimta jama'a saboda haka wajibi ne jama'a a tsaya a fahimci samfarerar tauhidi waɗanda annabawa wakilan Allah Allah ya faɗa musu suka zo suka faɗa mana a faɗa wa jama'a haka Yace imanan bila tamsil dole mu imani da waɗannan sifofi amma kan mu misalta kada mu sake mu ce Allah na sauka kamar yadda wane ke sauka kar a kamanta kar a kwatanta kar a ce Allah zai zo kamar yadda mala'iku za su zo a ranar alkiyama dan ƙur'ani ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga ubangiji zai zo mala'iku za su zo amma ubangiji mahalicci ne mala'iku fa halittu ne to zuwan ne yayi suna ɗaya amma siffar zuwan ba iri ɗaya bane dan zuwa ne na halitta da kuma mahalicci kai kanka ka duba hannunka menene a jiki a ɗaure agogo agogonka kuma da hausa yana da hannu sunan ya yi ɗaya ko bai ɗaya ba kakan ce hannun agogon liman ya karye hannun agogon liman ya karye sai a ce wannan agogon sai ka ce agogon da ke hannun liman to yanzu da liman da agogon shi duk ka kira cewa suna da hannu sunan ne ya ɗaya amma ba lallai hannun ya ɗaya ba to kaga agogo halitta ne liman halitta ne sunan ya yi ɗaya siffar ba ta yi ɗaya ba balle dan an ce Allah na da hannu mutum ma yana da hannu suna ne ya ɗaya siffar ba ɗaya ba ce to yanzu ka karanta Qur'ani daga cikin sunayen Allah a Qur'ani akwai al-Aziz to kuma gashi wani mai sarauta a Misra sunan shi Azizu shi ma to yanzu kaga sunan ne ya ɗaya amma siffa fa ba ɗaya ba ce yanzu kasantuwar akwai sunan Allah al'azizu a ƙur'ani idan ka zo kana tafsirin suratu Yusuf sai kuma ka ce ba za ka siffanta azizu Misra da aziz ba ko kuma in an zo ana karanta ayar da take da sunan Allah al'aziz sai ka ce ba za ka fassara ba saboda sunan ya yi ɗaya da wancan na wani mutum mai sarauta izzar da ke tattare ga wancan ba ita ce izzar da ke tattare ga nan ba Allah izzar shi babu kamata halittu kuma su daidai da yadda suke ne saboda haka malam ya ce dole ne mu imani da siffofin Allah babu buga misali wala ta'tilin babu kuma watsi da siffofin kan mu zo mu watsi da su mu ce Allah bai da hannu sai kaga sun gudu daga nan sun fada can in aka ce yadullahi fawqa aidihim hannun Allah sama da hannunsu sai su ce a'a ka a fassara da hannu me yasa ka a ce Allah yana da hannu in ka ce to me za a fassara sai ce a ce karfin Allah yana sama da karfin sai a ce to ai ka sake kwafsawa ka sake cewa karfin Allah kuma ka sake cewa karfin su me yasa ba za ka tsaya a wasama a banena ha bi aidin sama mun gina ta da hannu khalaqatu bi yadayya halittar da na halitta da hannaye na biyu sai ka faɗa amma sai ka ji mutum ya ce biyadayya da ƙarfi na wasu sama a bane na ha bi aidin sama mun gina ta ne da ƙarfi duk wannan tawili ne wai kuma abin da aka guda sai a je a afka mishi a can saboda haka ahli sunna ku kafa makarantun haya islam ku zuba littattafai na ahli sunna su kadai ku karantar ku rabu da ministry of education ita din me me ministry of education me aka kai ta ranar kiyama akwai ministry of education ne akwai ministan ilimi ne ku sanya littafin alqawaidul musla ku karantar da tauhidul asma'i wa sifat wanda zo qur'ani da sunna zalla Allah ba a ganganci a gaban shi ganganci a gaban Allah shine kiyasi game da sunayen Allah duk wani sarkin ka je ka tsaya gaban shi zaka iya karimo abubuwa duka faɗi sarkin fada yana an gaishe ka haka ne ko ba haka ba duk kirarin da zaka yi wa Allah kai mai kirari da abin da yawa kanshi kirari ko abin da manzon shi mai kirari in ba haka ba kai ka tobara kai ganganci ba a kiyasi dan ba wanda ya taɓa ganin shi balle ya ce ya kwatanta shi daidai da yadda ya gan shi a ƙarƙashin wannan kar ku yi ta'atili ku ce a'a wannan siffar ba haka ake nufi ba Allah na sauka sai ku ce a ikon shi ne ke sauka rahamar shi ce ke sauka bayan yana cewa wa min rahmatihi an ja'ala lakum al-laila wan nahar na daga cikin rahamar shi ma da ya sanya muku me dare da rana din su kansu rahamar shi ne to kuma ya ce shi da kanshi yana sauka ƙarshen dare kai kuma ka ce rahama shi ce shi kuma ya ce dare da ranar ma mece ce rahama shi ce to naka za a ɗauka ko nashi mala ya ce wala ta harifin kar ku sake ku karkatar da ma'ana wala ta awilin kar ku murɗe ma'ana wala ya juzu lil ma ma kana min al ilmi an yansiba ينصب mustadrikan ala على wa rasuli bai halatta ga mutum ba kowane ne shi kowane irin ilimi yake da shi ya kafa kanshi a matsayin mai cin gyaran Allah da manzan shi Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza kai kuma sai ka canza kai me kenan ka ci gyara idan ɗalibi malami ya rubuta 1 plus 1 ɗalibi ya sa 3 sai malamin ya soke sannan sai ya sa 2 ne daidai haka ne malamin ya yi wawa ya yi wa ɗalibin istidraki ya ci gyaran shi to idan Allah ya ce Allah an annabi ya ce Allah na sauka in ka ce rahama shi ce take sauka ka yi wa annabi istidraki ka ci gyaran annabi kenan annabi bai san kalmar yanzilu rahmatuhu ko tanzilu rahmatuhu ko yanzilu mulkuhu ba ka bar abin yadda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce qul amantum wa qul antum a'lamu amillah wa man asdaqu min Allah hadisa shin ku kuka fi Allah sanin kanshi ko Allah ya fi kanshi sanin kanshi Allah yafi fi kowa sanin kanshi wane ne ya Allah gaskiyar magana babu don haka abin da Allah ya faɗi ne gaskiya kana canzawa kayi ƙarya qala Bnu abdul babban malamin duniya ibnu abdul ya ce. inna man nazara ila islami Abibakrin wa umara wa usmana wa ali wa talha wa sa'ad wa abdurrahman wa sa'ir muhajirin wal ansar wa Jami'in al wufud alladhina dakhalu fi dinillahi afwaja alima anna Allah lam ya'rifhu wahidun minhum illa bi tasdiqin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi a'lamin nubuwa wa dalailir risala lamin min qibali haraka wala min babil kulli wal ba'd wala min babi kana wa yakunu ibnu abdul barri yace duk wanda ya kalli musuluncin abubakar da musuluncin umar da musuluncin usman da aliyu da talha da sa'ad da abdurrahman dan auf da musuluncin muhajirai da ansarawa da gaba ɗayan baƙin da suka yi gayya suka zo suka rinka shiga addinin Allah jama'a jama'a alima ya san cewa annallaha lam ya'rif wahidun minhu shi Allah ya san cewa Allah maɗaukakin sarki babu wani daga cikin waɗannan da ya san Allah illa bi tasdiqin nabiyina sai da gaskata annabawa inda a ce annabi na faɗin magana abubakar ya rinka canza wallahi da bai zama siddiqu ba usmanu da bai zama zunnuraini ba umar da bai zama alfaruk ba duk wani kirari da ake musu wallahi da ba samu ba amma da annabi ya faɗi ne sai su gaskata bi a'lamin nubuwa da duk irin waɗannan dalilai na annabta wa dalailin risala da kuma dalilan tabbatar da manzanci wannan shine abin da kawai suke bi na farko dai sun ga dalilai cewa annabi ne manzo ne sun gaskata eh to daga ran nan duk abin da ya faɗa sai su ce gaskiya ne haka abin yake lamin kibali haraka ba sa kawo kalmomi irin kalmomi na 'yan ilmul kalam a ce ai mun fahimci kaza ta hanya harka kaza wala min babil kulli wal ba'd ko kuma wannan kulliya ce wannan ba'diyya ce wala min babi kana wa yakunu ko kuma babin laukaniyat ai kama kana kaza yakunu kaza falazima an yakuna kaza ba da haka suka fahimci tauhidi ba da ya suka fahimci tauhidi da ya faɗa sai su sallama annabi na zaune ne cikin sahabbai fa wani ya zo mai suna mu'awiya dan ƙurra ya ce ya zan Allah baiwa nake da ita na aike ta kiwon dabbobi ta ta dawo babu dabba ɗaya da na karɓe tsungiyar da ke hannunta da take kora dabbobi da na shauɗa mata sai ta faɗi ta suma to yanzu ta farfaɗo ina tausayinta na so in ‘yanta ta ne amma nake neman shawararka annabi ya ce a a zo da ita aka ja a kawo ta ya dube ta ya ce ke e ina Allah yake sai ta ce Allahu fi sama'i haka ta faɗa ba wai nunawa kadai ba Allahu fi sama'i Allah na sama annabi ya sai ya ce mata da ba a sama yake ba ke ya ki ce Allah a sama yake Allah na ko ina amma aina Allahu malamai suka ce dan haka ashe tambaya ma game da aina Allahu ita kanta sunna ce amma yan bidi'a saboda ba sa son su ji lafazin annabi sai su ce wai tambaya ma cewa aina Allahu bid'a ne to waye fara yi kenan ka san maganar da zaka faɗi wallahi kuwa dan bid'a in ba haka ba kana faɗi kana ganin da mu kake wallahi kana faɗi da babban ne gaba ɗaya can aina Allahu ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama wa man ana waye ni sai ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce muawiya a atiqaha fa innaha mu'minatu ka yanta ta mu'mina ce ta san Allah ta yi imani da Allah menene aibi ina waɗannan sahabban suke duk ba suna nan ba ba wanda ya jaya ya ce a ah, manzo Allah zaka ce Allah na sama Ba Allah na ko ina to yanzu in muka tafi Habasha kuma to wurin wa in muka tafi Madina wurin wa in muka tafi Makka wurin wa amma da ta ce Allah a sama yake manzo Allah sai ya tsallaka tambaya ta biyu ni wane ne ta ce manzo Allah shikenan mala ya ce to duk waɗannan da haka ne suka samu zama mabiya annabawa ba da laukaniyat ba laukana kaza lazima an yakuna kaza shi yasa fa kasan nan muka tashi muka ji suna cewa an kai karatun tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah ba tauhidin annabawa bane irin tauhidin su ne rikitacce saboda za a ruɗa kanka a ce maka to kaga dai Allah yana sama yana ƙasa yana gabas yana yamma yana kudu yana arewa yana dama yana hagu yana gaba yana baya to sai ka fara rudewa Allah eh in ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi sai ce maka to Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya baya baya gaba baya dama baya hagu to ka gani shine sai ka haukace shine sai ka dawo shine dai haka suke haka suke shi yasa ahlus sunna sai kun koma hatta karatun zaure sai kun sanya littattafai na sunna ƙari akan waɗannan da ake na fiqhu ba a littattafan tauhidi a soro sai littattafan ummul barahina ummul barahina in ka karanta ta kaɓata ku je ku ce ni na faɗa jawharatul kamali ibrahimul laqani hayatul islami wannan muqaddima da suke kira arshada ta qawaidi duk wannan ba tauhidin annaba bane hayaniya ne bata lokaci ne tauhidi shine a ce maka Allah ya ce annabi ya ce siffa Allah kaza bayani game da Allah shine kaza shine tauhidi to ahli sunna sai kun koma ku samu tsoro kuma ku share kuna karantar da risala da askari da muktasar sannan sai ku saka littattafai na aƙida littattafai na tauhidi ingantattu waɗannan ‘ya'ya da za su biyo baya a karantar da su su ma kuma su karantar shikenan in ya so al'amari ya tabbata su su ja su je su karantar da abin da suka yi imani da shi kuma ku karantar da abin da kuka yi imani da shi amma ko koma kuna wannan karatu na kame kame yau an karanta minhajul muslim an watsar gobe an fara umdatul hakam an bari jibi an fara bulugul mara an fara an haka gaba ɗaya badan badama ya zama ba ku da littafi guda ɗaya wanda yake muqarrar ne wanda za ku ginu akan shi abin ba fauza ne, abin ba hayaniya ba ce. abin dole sai an natsu jama'a don aiki ne na tarbiyya jilin ba a da jilin wannan al'umma ta ɗauki tarbiyya waɗanda za su biyo bayan su su zo su kwaikwaya a hannun su daga haka ne ai har aka waye gari aka ga an saba da karatun risala da askari a cikin soro ko ba haka bane dole akwai ranar da aka kawo littafan akwai ran da aka fara ko to daga wannan ranar ce har aka zo yanzu kai ka tashi kaga abin haka yake ahli sunna kuma ku zo ku farar da wannan manhajiyar amma fa duk waɗannan ba za su yi ba sai an samu waɗanda za su sadaukarwa addini amma irin waɗannan ustazai da suke so su ma za su rinka sa kayan yan gayu irin waɗannan ustazai da suke so za su rinka hawa roba roba na yan gayu su ma suna cika riga da iska a ƙarya ne wallahi za ku zage ku yi karatu ne ku zage ku yi karatu ka yi karatu malam nasiruddin al-albani mashhur ya ce ya rayu lokacin da yake gurasa kwaya ɗaya sai kwana uku ita yake ci iya abin da ya mallaka a duniya kenan amma da ya aje komai ya zauna ya kafa mashru'i project ne shine takribu sunna baina yadayil umma kusantar da sunna gaban al'umma ya karantar da ɗalibai ya karantar ya karantar ya karantar ya rubuta ya rubuta ya rubuta wanda bai da kuɗin bugawa sai ya ajiye aslu sifatu sala sai da ya mutu tukuna da wajen shekara goma aka bugata san da ya rubuta ta mujalladi uku sifatu salati mujalladi uku sai zama ba shi da kuɗin buga ta sai aka aje ta sai rairaye ta sai aka buga wannan ya karama da kake ganin sifatin salawa da makaranta kasar tamanin da tara amma talaucin bai sa shi ya daina ba bai hana shi ba ƙarshen rayuwar fa sai Allah ya danno mai kuɗi ya rasu ya bar miliyoyi in dollars kuma a cikin aikin sunna ɗin duk abin da yake rudan matasan mu shine yanzu na bar kaza na bar kaza na zo na tarewa karatu to ya zan yi ya zan yi da rayuwa abokaina suna ta siyan motoci suna ta gina gidaje suna ta kaza suna ta kaza ba da gaske kake wa manzon Allah hidima ba manzon Allah da yace mal faqar akhsha alaikum yace ba talauci nake ji muku tsoro ba yace kudi nake ji muku tsoro su yi muku yawa ma ku rabu da imanin ku nabi ya ba mu security na tattali ba ka da matsala amma abin da ake so da gaske ka nuna wa Allah tun daga zuci har gaɓoɓinka da gaske za ka yi wa musulunci aiki ka daina tsoron talauci Allah maraukakin sarki ya kiyaye mala yace walau kana nazaru fil haraka wa sukuni alaihim wajiban da a ce irin wannan bincike game da haraka da sukuni da wane ne ilmul mantiki yake magana yace da wajibi ne awin nazar fil jismi wa nafihi ko kuma bincike dangane da aljism wa nafihi wa tashbihi wa nafihi laziman ma adahu da a ce duk waɗannan karatuttuka ɗin yana magana ne dangane da karatun falsafa da mandiki da ilmul kalam da waɗannan karatuttukan ya ce wajibi ne lazimi ne da sahabbai ba su yi watsi da shi ba walau aba'ul wajiba da a ce ainihin kuwa sahabban nan sun yi watsi da abin da yake wajibi ma nafaqa alƙur'ani bi tazkiyatihim da Alƙur'ani bai faɗi tsarkake su ba wa taqdimihim da ƙur'ani bai faɗi cewa su ne gaba da kowa ba wala atnaba fi madhihim da Allah bai yawaita wajen yaban su ba wa ta'zimihim da girmama su amma kaga sahabbai ba su taba karatun mandigi ba sahabbai ba su karatun falsafa ba sahabbai ba su karatun ilmul kalam ba a ina suke ɗibo tauhidin su qur'ani da hadisi wai sai wani yanzu ya ce maka wai ba za a fahimci tauhidi qur'ani da hadisi ba wai dole sai an samu wani yana cewa lauka na kaza lalazima lazima ya kuna kaza fa iz kana kaza fala budda an kuna kaza falau kaza fala kaza wai sai ce maka ta haka za a fahimci tauhidi sahabbai ba san wannan karatun ba kuma sun fahimci tauhidi ko ba su fahimta ba to ulaika allazina hadahumullah fa bihudahu muqtadi sune Allah ya shiryar kowa ya bi shiryar su walau kana zalika min amalihim mashhuran da a ce bibiyar wannan ilimi na mantiki da falsafa da ilmul kalam ya shahara a wurinsu aw min akhlaqihim ma'rufan ko kuma inda sananne ne a ɗabi'unsu lastafada anhum da labari ya zo ko ta ina cewa suna yin haka wala shaharu bihi da kuma sun shahara da shi kama shaharu bil qur'ani kamar yadda suka shahara da qur'ani yanzu ka san ubayy bin ka'ab ramma ne ka san usman ramma ne ka san aliyu ramma ne ka san zaidu ramma ne ga sunan duk kaji sun shahara da qur'ani abu huraira malamin hadisi ne shi ya ruwaito riwayar da muke karanta ta qur'ani a yau a warshi abu huraira ya ruwaito to shahabbai me yasa suka shahara da waɗannan saboda aikin da suke kenan me yasa ba su shahara da mantiki da falsafa da ilmul kalam ba bata lokaci ne aikin banza ne ba su saka rayuwarsu a ciki ba wa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzilu rabbuna ila samai dunya indahum mislu qawlillahi azza wa jalla falamma tajalla rabbuhu lil jabal da annabi ya ce ubangiji na sauka sama ta duniya to fassarar wannan abun bai rikita sahabbai ba kamar yadda fassara ayan nan da Allah yake cewa falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da dutse ya bayyana ko yayin da ubangiji ya bayyana ga dutse ja'alahu dakka sai ya rugurugu da dutsen sahabbai ba su ruɗe wajen fahimtar wannan aya ba to haka ma ba su ruɗe wajen fahimtar wannan hadisin ba wa misal qawlihi wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sahabbai da suka karanta wannan aya cewa ranar lahira ubangiji zai zo mala'iku ma za su zo sahu sahu sahabbai ba su rude ba kulluhum yaqulu yanzilu kowanne cikin sahabbai zaka je yana cewa eh da gaske ne Allah na sauka waya tajalla kuma Allah yana bayyana ga dutse waya ji'u kuma Allah zai zo bila kaif amma ba sa kwatantawa wala yaquluna kaifa yaji'u kuma ba sa tambayar manzon Allah cewa yaya Allah zai zo wa kaifa ya jalla ko kuma ya yake bayyana wa kaifa yanzilu yaya yake sauka wala min aina ja'a ta ina zai zo wala min aina ya tajalla ko kuma ta ina zai bayyana wala min aina yanzulu ko kuma ta ina zai sauka li'annahu laysa ko ka shay'in min khalqihi ta'ala anil ashiya domin Allah madaukakin sarki bai yi kama da komai ba daga cikin halittun shi Allah ya fi karfin ya kama da komai wala sharika lahu domin ba shi da abokin tarayya wa fi qaulillahi azza wa jalla a cikin magana Allah mai bawa da daukaka da Allah yake cewa falamma tajalla rabbuhu lil jabali wa wadiha annahu lam yakun qabla zalika mutajalliyan lil a lokacin da Allah ya faɗi wannan magana cewa yayin da ya bayyana yayin da ya bayyana a dutsen wannan magana dalili ce akan cewa kafin ya bayyana din Allah madaukakin sarki ba a bayyane yake ga dutsen ba me ake so a ce maka kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah na sauka a ƙarshen dare to kafin wannan lokacin Allah bai sauka ba don haka an kayyade lokacin saukar yana nuna kenan saukar tana faruwa ne a wannan lokaci kamar yadda bayyana ga dutsen nan ya faru ne a wannan lokaci ba wai koyaushe ne yana bayyana ba wa fi zalika ma yufassiru ma'ana hadisin nuzul yace kaga wannan zai iya fassara mana ma'ana hadisin sauka din kenan ashe saukar ita ma tana faruwa ne a wani lokaci wa man arada an yakifa على أقاول العلماء في قوله عز وجل فلما تجلى ربه wanda di yake so ya ga maganganu da fassarorin da malamai suka yi game da wannan aya falyanzur fi tafsiri baqi ibn makhlad ya koma ya duba tafsirin baqi dan makhlad wa muhammad ibn jarir da muhammad ibn jarir jama'a kun ji manya manyan tafsiran da su ne madogara mu a kasan mu duk wanda ka kada sai ya ce maka jallalai in ka sake matsa shi sai ya ce sawi in ka sake taɓa sai ce maka jamal duk ya dagwalgwal gaba ɗaya dammale a wuri guda duk waɗannan tafsiran gaba ɗayansu ruɗani suke kawa a wajen siffofin Allah tafsirai ingantattu game da tauhidi shine tafsirin ibnu jarir tabari tafsirin ibnu kasirin tafsirin mahasinu ta'wil to waɗannan tafsiran su ne za ka mai da su madogara to sai wannan takaitaccen tafsiri matuƙa da malam ya ce dama ya yi ne don ya kwaran yadda duk wannan hayaniya a fassara alkur'ani zalla a dawo da mutane taitayinsu shine raddul azhani ila ma'anil qur'an tunanin mutane da ya kada yayi nisa sai ce a dawo da tunanin a gane ma'anar a rabu da kissoshi mutum ya zo ne muku tafsiri ya ta kawo kisa ya ta kawo kisa ya ta kawo kisa kamar yana zaune aka yi ina ya karanto sai ka ya ya ɗauko wani littafi rubabbe ba tace abubuwa to dole ne matasan ahli sunna ku tashi ku yi ilimin nan domin nan da shekara goma ashirin talatin hamsin arba'in mai zuwa ya zama malaman ahli sunna suna da marji'iyya malamai mujtahidai waɗanda sun amsa sunansu ba 'yan wa'in wa'in ba malami ya zo ya fara karantar da ku umdatul ahkam kwana biyu sai ya gudu saboda me iya inda zai iya ta kare sai ce muku bai da lokaci sai ku je ku same shi ya bude rediyo yana jin jakan magori ba bai da lokaci bane karatun ne ya kare to ba ma son haka so muke yi waɗanda za su tashi a ƙarƙashin ku suna ganin ku malamai har ku mutu suna ganin ku malamai ne tashi muka yi muka ji malam Bakar go malami ne har ya mutu ba mu kura karatun shi ba shi malami ne to malami kenan amma malami ya fara tafsiri an kai suratul kahfi ya daina zuwa dan me iya inda zai iya fasara ya kare sai ya gudu ko kuma kullum kuka zo ya ce yana ciwon kai ku je ku yi mishi x-ray manan aljani ne a ciki a je a cire mishi ko ko jama'a sai in kana ɗalibi ne ka yi ilimin tukuna ilimin ya dafa ka shine har ka mutu ɗalibanka ba za su gano cewa karatun ya ƙare ba amma kana ɗalibi kana ta yawo da rigar sallah kana ta yawo da jincen kana ta cika iska a riga littattafai fa ka bar su dole ne ran da ka zama malami wani matashi yana tashi ya faɗa abu sai ku fara masifa eh ni din nan ga irin haka in tashi muna faɗin abu kawai shikenan sai su hau mun faɗa sai ka ji mutum ya ce duk duniya ba inda ka faɗa ka ka ji wawa sai ka je ka ɗauko littafi a ɗakin shi ka ce gashi a littafin ka wai duk duniya ba inda aka faɗa ka duniyar falon shi ma akwai magana a ciki amma ya aje kamar dankin amarya saboda haka malam yace je a duba waɗannan tafsirai wal yaqifa ala ma zakara yaje bincika zaka ga abubuwan da waɗannan malamai biyu suka faɗa fa ma zakara minhu kifaya abubuwan da suka faɗi akwai wadatarwa a ciki dangane da tafsirin wannan aya wa billahi al-isma tawfiq dacewa da gamdakatar tana wurin Allah madaukakin sarki waɗannan maganganun baki ɗayansu maganganun ibnu abdul barri ne an fahimta jama'a sai malam ya ce wa ma zakarahu al-hafiz fi sharhi hadha al-hadith maganganun da ibnu hajirin ya faɗi dangane da sharhin wannan hadisi a fatuhul bari min kalami ahli ta'wil na maganganun masu ta'wili kun san mun karanto su karatun da ya gabata fa inna kulla man amana bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ballaga ma ursila bihi al balagal mubin wa amana bi annahu sallallahu alaihi wa sallama afsaha nas wa aqdarahum ala al-bayan wa ansahum lil khalq man amana bi hadha alima anna ma dhakarahu kulluhu batil wanda duk ya karanta abubuwan da ibnu hajar ya ɗibo a fatul bari wanda muka karanta dangane da sharhin wannan hadisi daga malamai masu ta'awili su ne su Baydawi su qurtubi su ainihin wato abin nan eh, wane ne yake da suna Baydawi qurtubi da ibn arabi da duk waɗannan maganganun ya ce duk wanda ya imani da cewa manzon Allah ya isar da saƙo matuƙar isarwa kuma ya yi imani da cewa manzan Allah ya fi kowa fasaha cikin mutane kuma ya fi kowa iya bayani kuma manzan Allah ya fi kowa iya nasiha to duk wanda ya imani da haka ya san waɗannan maganganun da Ibn Hajar ya faɗi baki su maganganun banza ne ba mun karanta ba inda muka ɗauko na ƙadin bin baz annabi ya ce yanzilu rabbuna kaji ibn al-arab yana cewa wasu sun yi inkarin hadisin wasu sun ce kaza wasu sun yi tawili sai kuma ya ce ni ina tare da waɗanda suka yi tawilin ni ba zan tafi tare da waɗanda suka ɗauki yadda hadisin yake ba waɗannan duk maganganu ɓatattun maganganu ne ba madogara ba ne malam ya ce wa taghirin fi wajihil haqq kuma wannan canza fuskar gaskiya ce ina fatan an gane sannan wa zubadun yazhabu jifa amama nurin nubuwa sannan waɗannan maganganu duk kun faffaki ne waɗanda za su watse a banza a gaban ainihin hasken magana annabta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yanzilu rabbuna in dai kayi imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako dan me zaka ce a'a ba yanzilu rabbuna ya kamata a ce ba kamata ya a ce yanzilu mulku rabbina tanzilu rahmatu rabbina in dai kayi imani annabi ya isar da sako ba za ka yi wa annabi haka ba in kuma kayi imani cewa annabi ya fi kowa fasaha to lallai ne ka yadda cewa yanzulu din yanzulu ne haka in ka yi imani akan cewa manzon Allah ya fi kowa iya bayani ya fi kowa nasiha wajibi ne ka yadda cewa waɗannan maganganun da su ibn al-arabi suka faɗi waɗanda ibn hajar ya kawo su duk lalatattun maganganu ne kuma kun farfaki ne na banza kawai waɗanda in aka haska hasken magana annabi za ta ainihin yoɗe wannan kumfa fa qauluhu da yake cewa Innan ladhina hamaluhu ala zahirihi wa haqiqatuhu humul magana da ibnu hajar yace waɗanda suka ɗauki wannan hadisin a bisa zahirin shi da kuma haƙiƙanin shi cewa Allah na sauka sai yace wai su ne masu kamanta Allah da halittu yuqalu lahu sai a ce da shi Balin ladhina hamaluhu ala zahirihi wa haqiqatihi humus sahaba umuman a zahiri waɗanda suka ɗauki hadisin a sarari a zahirin shi da haƙiƙa shi dai su ne sahabbai a jimillancensu su wa atba'uhum ila yawmiddin da kuma waɗanda suka bi su har zuwa tashin alkiyama wala tastati an ta'tiya bi kalimatin wahida anir rasul sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya zuwa da kalma ko da kwaya ɗaya daga manzon Allah aw an ashabihi ko daga sahabban shi ba to ayyidu qawla ahli tahrif wadda ke karfafan maganan masu canza maganganun nan na annabi allazina yusammuna anfusahum ahli sunna waɗanda saboda runto suke kiran kansu Ahalin sunnati ba haka za ku ji suna cewa ba su ne ahalin sunnati turin ne domin sahabbai su ne asalin ahalin sunna to in ka bi aqidar su to za a iya kiranka ahalin sunna amma baka bi aqidar su ba dan me za ce maka ahalin sunnati su imam malik ma da ake ce musu ahalin sunna ne ba fa saboda fiqihun su bane a'a saboda aqidar Imam Malik irin aqidar sahabbai ce aqidar Abu Hanifa irin ta sahabbai ce aqidar Shafi irin ta sahabbai ce aqidar Ahmad ibn Hanbali Auza'i Ibn Mubarak Sufyan Sufyan ibn Uyayna duk waɗannan aqidojin su fa irin aqidojin sahabbai ne shi yasa ake ce musu ahli sunna amma kai yanzu kawai dan kana bin mazhabin Imam Malik a fiqh amma a wajen aqida kai watsi da aqidar Imam Malik mun sai ka ce kanka ahli sunna to sahabbai dai su ne suka fara ɗaukar wannan hadisi a zahirin shi domin nan duk wanda ka ji zai karanto hadisin a cikin irin waɗannan masu wannan aƙida sai ka ji in ya ce da kanshi zai zo karanta ya ce yanzilu rabbuna amma ya zo fassara sai ya ce rahama ubangijinmu na sauka dan me zaka ƙara sahabbai me yasa da suka je za su bayyana wa duniya ba su rinka ƙarawa ba suna cewa amma fa ba wai yanzilu rabbuna bane a'a tanzilu rahmatur rabb jama'a ko kun fahimta qala shaykhul islami ibnu taymiya yace was-sawabu maganar da take daidai anna jami'a hadhihi ta'awilat mubtada'a duk waɗannan ta'awili wai ace ba Allah ne yake sauka ba rahaman shi ce yake sauka ikon shi ne sarautar shi ce iyawar shi ce yace duk waɗannan fassarori ne waɗanda suke na bidi'a. lam yaqul ahadun min as-sahaba shay'an minha wani cikin sahabbai bai faɗi ko ɗaya daga cikinsu ba wala ahadun min at-tabi'ina lahum bi ihsanin haka duk tabi'ai da suka biyo bayan su babu kwaya ɗaya da ya faɗi wannan wa hiya khilaful ma'ruf kuma wannan fasara ta saba wa fasarar da aka sani al-mutawatir an immatu sunnati wal hadith wadda aka samo ta burjik daga limamai na sunna da hadisi sune Ahmad ibn Hanbali wa ghairihi min a'immati sunna daga imamu Ahmad ba a samu irin wannan fassara ba haka daga wani cikin limaman sunna walakin ba'd al-kha'irina bit-ta'wil sai dai wasu daga cikin waɗanda suke kutsawa ne cikin tawili fasida alfasida ɓatacce ya tasabbatu bi alfazin ya tashabbasu haka ne ko ya tashabbasu bi alfazin sai ka ga yana ainihin wato cika baki da wasu lafuzza an gane tunkalu an ba'adul aimma waɗanda an samu waɗannan lafuzzan daga wasu limamai wata kunu imma galatan ko ya zama da kuskure aka ɗako su au muharrafa ko kuma su ma limaman an sauya musu ne sai ga mutum yana cika baki daga wasu fassarorin ya ce ai imam malik ma ya ce kaza imam ahmad sai zama ko dai fassarar gaskiya imam malik ya yi ta amma ya zama kuskure ce ko kuma ma imam malik ba haka ya ta ba an je an sauya mishi ne ka qaulul auza'i fin nuzul kamar wata magana da aka samu auza'i ya faɗe ta game da fassarar sauka Allah din nan yace yaf'alullahu ma yasha'u Allah na aikata abin da ya so imam al-auza'i da aka ja wannan hadisi Allah na sauka zaka yi imani da abin sai ya ce Allah na aikata abin da ya so sai ka ji wani ya riƙe wannan magana ya ce to ka gani ai auza'i ka bai maimaita cewa Allah na sauka ba sai ya ce Allah na aikata abin da ya so kai ma ka kauce wa kalmar mana sai ka ga mutum ya makale wannan maganar a je maganar auza'i faɗuwar da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam fassarahu ba'dhum sai aka samu wasu kai wa wannan magana ta auza'i fassara bi annan nuzula maf'ulun sai suka ce ai wannan sauka din abu ne wanda yake aikatacce makhluqun kuma halittacce walaysa al-amru kazalika malam yace al'amarin ba haka yake ba a'a al'amarin sauka din ba wani halitta bane daga cikin halittun Allah amma siffa ce ta zatin Allah kamar magana da Allah yi kamar ƙur'ani yanzu ƙur'ani ba halitta bane. siffa ce ta Allah maganar Allah ce to haka wannan sauka ɗin ba wani abu ba ne wanda yake yana da bambanci da sauran ayyuka ko siffofi na zatin Allah siffa ce zatiya siffa ce ta zatin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu zam na'am wa alaikum salam na'am na'am eh a yau, ai dan bid'a yana samun magana ne wadda take iya daukan fuskoki sai ya dauki wadda ita ce zai hujja da ita wa qala abu usman al-ansari al-imam abu usman al-ansari shi ko cewa yake yi wa yuthbitu ko wa yasbutu ashabul hadisi nuzular rabbi azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya malaman hadisi suna tabbatar da cewa ubangiji na sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya min gairi tashbihin lahu bi nuzulil makhluqina ba tare da sun kamanta saukar Allah da saukar halittu ba wala tamsil ba tare da ainihin wato sun buga misali ba wala takyif ba tare da sun kwatanta ba bal yuthbituna ma asbatat ma asbatahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suna ainihin wato tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wayantahuna fihi ilaihi kuma suna tsayawa inda manzon Allah ya tsaya sahih al الصحيح bi بذكره ala ظاهره suna ainihin kuma gudanar da hadisin da ya zo game da saukar Allah a bisa yadda ya zo a zahirin shi wa yakiluna ilmahu ila Allah amma sanin yaya sauka take sai su danganta ga Allah wa kadhalika yuthbituna ma anzalahu Allah azza wa jalla azza ismuhu fi kitabihi min dhikril majid haka malaman hadisi suna tabbatar da duk abin da Allah ya saukar na siffofin shi a cikin littafin shi kamar da ya ce zai zo wal itiyan al mazkuraini fi qawlihi azza wa jalla abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗi da Allah yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu babu abin da suke saurare sai Allah ya taho gare su fi zulalin min al a cikin ainihin wato dandazo na jido wal mala'ika da kuma cikin tarin mala'iku to yanzu wannan aya tana tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki zai zo da kalmar ya'ati can kuma waja'a rabbuka zai zo da kalmar yaji'u to malaman hadisi baki ɗaya suna tabbatar da wannan ba sa ƙaryatawa ba kuma sa tawili ina fata an gane jama'a ga sharhi yayi sharhi daga wannan littafi kitabut tauhid ga lokaci ya ƙure mana don haka za mu saurara anan, nan insha Allah amma muna fatan da Allah idan mun karkare addu'a an tashi sai kowa ya dan saurara za mu dan faɗakar da wasu bayanai yan kaɗan insha Allah ta'ala dangane da wasu sanarwa da muka yi a yau game da tsare-tsaren karatu insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah